يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode ma Allah mai kowa mai komai bisa dama da ya sake ba mu dan zuwa mai nazarin littafin ta mai girma a cikin suratul an'ami kamar da aka sani kuma yau za mu tashi da yardar Allah a aya ta takwas a cikin wannan sura ta shida muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka kuma yau muna goma ga watan ramadan na wannan shekarar ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu hijirar ke yanka da kai annabi rahama annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daidai da ashirin da biyu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya milaniya haihuwar isa Dan maryam alaihi wa ala ummihi salam kafin shiga kai tsaye zuwa tafsiri wani bawan allah ya yi wata baya bayan sallama irin ta addinin musulunci ya ce shi malam ya halatta a yi lori wurin dora albasa ta sayarwa albasa ta sayarwa a sa manya a sama a sa kanana a ƙasa waka ita a tambayar shi wani tana kama ya riga ma ya gano yadda amsa za ta kasance tun da ya ce ya halatta a yi lori lori ai shi ne a majafin ko magudi a nuna abu ba hakikanin yadda yake ba a nuna mai kyansa a boye mai muninsa yin hakan kawai haramun ne a cikin addinin musulunci allah ta'ala ya ba mu kwan gyarawa kuma irin wannan abubuwan na magudi suna faruwa a yawancin cinikayyar mu da sayarmu da sayarwar mu su tsoron Allah mu gyara don addu'o'in mu su shiga ibadojin mu su karbu rahamar Allah ta baibaye mu to Allah sai ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma na ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظر ya ce hal yanzurun shin wayanda ake ta wa'azi da ayoyin alkur'ani ana jan hankalin su zuwa ga kadai ta Allah da bauta da kuma bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma suna ja baya kamar dai akwai abin da suke saurare ko suke dako to Allah ta'ala ya bayyana mana wannan abin da suke dako in har dakon suke in har sauraren suke yi yace hal yanzurun shin akwai wani abu da masu kare da gaskiya suke saurare ne ko suke jira ko suke tsumayi da hausan mutu zage zage babu wani abu da suke dako illa an afiya humul mala'ika in dai ba kawai suna jiran mala'iku su zo ne ga da ga aw ya tiya rabbuka ko kuma suna jiran zuwan shi ubangijin naka wanda shi ne ya aiko ka watakila suna jira sai ya sauko da kanshi ya zo gurinsu ya ce gani ni ne Allah da na turo Muhammadu awa ya ce ya ba abu ayata rabbi ko kuma suna jiran sai waɗansu ɓangaroni na ayoyin ubangijinka sun zo watakila suna jiran sai a sharaɗu sa'a manya-manyan sun bayyana dama tana da alamomi wanda malamai suka kasa su zuwa alamomi kanana da kuma alamomi manya alamomi kanana kan tuntuni a cikinsu ake irin su tsagiyar wata irin su tafiyar mata tsarara kasiyatun ariyatun <clears throat> mumilatun ma'ilatun mumilatun irin wayannan abubuwa ne wanda suke tuni sun riga sun bayyana su kuma manya-manyan waɗanda ana jiransu ana dakon a bisa rinjayen maganganun malamai wanda suke da ƙarfi wanda annabi sallallahu a wani hadisi nasa ya lissafa guda goma guda goma ita la taqumu sa'at hatta taraw ashara ayat ba kiyama ba za ta tsaya ba har sai kun ga ayoyi <clears throat> ma'ana alamomi na kiyama din sai guda goma sun bayyana guda goma na ya lissafa su irin su tulu'u shamsi min ha sannan da addukan da addaba da kuruji juja wa majuj da shauran abubuwan da ya kawo guda goma wanda wannan su ake kira a sharatu sa'al kubra ko al-uzma manya-manyan alamomin sashen alkiyama to wanda ake kiran shi zuwa ga alkur'ani zuwa ga sunnar manzon Allah amma ya ji ya bada haɗin kai watakila yana jiran sai ya ga rana ta fito daga inda take faduwa ne ko kuma sai ya ga hayakin na wanda alkur'ani ya bayanin shi zai bayyana ko kuma wato sai ya ga dabban nan da za ta fito daga ƙasa tana magana da mutane suna cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama a wani hadisi annabi yake cewa idan ɗaya daga cikin alamomin wa'annan ta bayyana to sauran za su yi ta bayyana ne tamkar ka sa jigida cikin zare ko mu ce tarbi wanda shi ya fi abin nan sani sai ka tsinka tarbin ta ƙasa kaga zai ta zurarowa ne har ya gama tsayayewa to duk alamar da ta bayyana cikin wa'annan manya-manyan alamomin tashin kiyama din to sauran suna biye da ita wannan bayan wannan wannan bayan wannan idan ko haka ta faru Allah ya ce yau ma ya ce babu ayatu rabbika ranar da wani sashe na ayoyin ubangijinka za su zo za su bayyana la yanfa'u nafsan imanuha lam takun min qablu babu wata rai da a lokacin in ta imani imanin zai amfane ta in dai sai a lokacin ne za ka gaskata sai mala'ika ya zo ya ce maka ni ne mala'ika abinda muhammadu ya zo da shi gaskiya ne ko kuma sai ubangiji da kansa ya zo ya ce ni ne ubangiji da na turo muhammadu abinda ya zo muku da shi ni na aiko shi ko kuma sai wa'annan manya-manyan ashiratu sa'a din sun bayyana to ranar da ashiratu sa'a za su fara bayyana wanda a nan nan babu mutum ɗaya a duniya da zai kare ka kowa ran nan zai yi imani to wanda sai a lokacin ne ya yi imani imaninsa ba zai amfana miki komai ba ko kuma yana da imani ya yadda za a yi kiyama amma duk abin da imanin ya ce ya lazimta na ayyuka babu ruwan shi da tuji dai kawai da ya yadda ya eh, tun da an ce za a yi kiyama za a yi ya yadda a haka amma duk aikin imani babu ruwan shi shi ne auka tabbat fi imani ha khairan ko kuma rai zuciya mutum ya yi imani din amma baya ga imanin mujarrabin imanin bai aikata kowane aikin alkhairi ba sai ran nan da ya ganta a ƙasa ya ga ga rana ta fada kuma ga ta ta fito daga inda take fadawa akwai wanda ya sai musu kowa lokacin kowa lokacin ya saduda kowa ya yi la'asar kowa ya miƙa wuya kowa ya rikice ya ɗimauce ba yi da kwanciyar hankali ya san daga yau kuma abin ba na wasa ba ne sun aka yaya da alanan shi musulmi ne amma musulunci na shi bai da amfani to in dai ɗayan wa'annan abubuwan kuke jira sai sun zo kun gansu da idan ku sannan ku gaskata gaya masu ya muhammad ka ce in ta ziru kulin ta ziru inna mun ta zirun ku je ku yi ta daku ku je ku yi ta jira ku je ku yi ta kumu yawa ita ma hausa mace da zage zage ku je ku yi ta kumu mu ma muna nan muna kumu da mu da ku a ga wanda zai kwasa a hannun dama na naka ba a sa ma aikin kirki ko aikin imani ko ibadar Allah ko bin sunnar manzon Allah ba a sa mata lokaci daga lokacin da ka ji ka to ci gaba da aiki kawai watakila saura 'yan saka agalinka ya sai a tun da kai kana aiki na'am wannan ayoyin malam yake akwai waɗansu ayi masu kama da su yanzu daidai inda Allah ta'ala ya ce ya ce rabbuka sai malai ya yayi kama da faɗin Allah da ya ce wa jaa rabbuka wal malaku wal malaku saffan saffa jaa rabbuka ubangijinka yazo wal malaku da mala'iku صفا صفا layi layi جيري جيري malamai sun kara su ilimin muka akan wannan sahu sahu din akwai masu kallon cewa sahun guda ɗaya ne gaba ɗaya duka talikai mutum da aljan sahu ɗaya ne akwai kuma masu ganin cewa a sahu sahun ne amma za a yi shi ne a zagaye a kuri wayannan su zagaya su kuri wayan zagaya bayan su wani zagaya bayan su haka kowa dai zai zama yana nan a wannan lokaci shin koko mala'ikun ne ake maganar sahuhuwansu a wannan aya? duka dai wannan ƙara ma juna ilimi ne ta bangaren malamai na tafsiri Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wannan zuwa na ubangiji da ya ce awayatiyar rabbuka ko babi ne na tauhidi babi ne na akida akwai waɗanda suka karkace daga tabarki sanadiyar wannan domin sun canza fassara a za a yi ubangiji ya zo a wuyatiya sai dai a ce ko kudura allah ikon allah ne zai zo ko kuma wato eh, yi nan dai haka ta wiloli daban-daban amma dai fassara mai kubuta fassara ta zaman lafiya ka fassara yadda Allah ya fassara kanka kawai amma yaya hakikanin abin yake shi ya sani kisa mai sharhi ce itiyanan ilahiyan haqiqiyan walakinna la na'rifu kayfiyatahu wannan zuwa da Allah ya ce auyatiyar rabbuka ko ubangijinka zo? haka za mu fassara ko ubangijinka zo? kuma zuwan irin nashi wanda shi shi ya san yadda zuwansa yake amma ni da kai zaman mu lafiya shine mu gaskata kan mai tawili kan mai ta'dil kan mai tabdil kan mai taghayir kan mai tahrir sannan kuma kan mai takyif mu ce sai mun kwatanta dan ba mu san yadda na Allah yake amma kalmar da ya ambaye ne ita ka anan ya fi ka sanin duk abin da ya kamata ya yi amfani da ni na labazi kuma irin shi ya amfani da shi sadaka ba za ka yi ma Allah gyara ba wa huwa asalan min takdir malam yari bihi ilmun mala yace wannan shine zaman lafiya fiye da azo ana wani kaddare a kaddare ana wani kwatanta kwatantan abinda ba ilimi ya zo da shi ba aw ya tiya بعض آيات ربك علامات دالة على الساعة alamomin da Allah ta'ala ya shimfiɗa da ke nuna tsaratowar tashin alkiyama yau ma ya ji ba'abu ayatu rabbik wa hiya tulu'u shamsi min maghribiha kama fi hadith sahihai kamar yanzu a cikin hadith al da muslim daga ciki akwai hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kare ya dare shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha fa idha qala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'u kiyama ba za ta tsaya ba har sai rana ta fito daga inda suke fadawa ta bangaren yamma idan ko ta fito din ko mutane suka ganta kowa sai ya ganta ran nan za a ga tashin hankalin da ba a taba ganin irinsa ba gigita da kitima da rudewa za ta bayyana ga kowa da kowa da mai hankali da mara hankali da musulmi da kafiri ranar gaba ɗaya kowa zama musulmin lokacin domin ya ga rana ta fada kuma ya ga ta fito kuma za ta ɗaga ta ɗaga ta ɗaga har sai ta kuka tsakiya sannan sai ta koma gaba ɗaya sai ta koma ta shige an ba ku sako na ƙarshe kun zan daga nan kuma ba sauran zaman lafiya wannan sauran alamomin za su ta biyuwa baya da zaran wadda duk ta fara to sauran za su biyo biye da ita ba a kakkauta ba a daga kafa lannan babu jiran sai ta buga waya ka gaya ma dan uwanka da ke london ko america ko china ko ina ne shi ma ya gani kowa ya gani duk duniya sako ya kai lokaci daya hankali communication kuke yi allah shi ke da cikakken communication in ya so ya sanar duk duniya za ta san halin da ake ciki gaba da lokacin guda idan aka tsinci kai a irin wannan hali manzo Allah su yake cewa gaba ɗaya mutane za su imani fa zalika hina la yanfa'u nafsan iman wa lam takun amara min qabl a daidai wannan lokaci ne fassarar wannan ayat da Allah rama karanta mana take bayyana gashi a hadisance annabi ce in haka ta faru to imanin mai imani na lokacin ba zai amfani da komai ba imanin mai imanin da ya gabata lokacin amma bai aikin imanin ba a aikace ba da wani aiki na kwarai to shi ma imanin sa ba zai mai amfani ba ai imanin duk da zaka ji anya ba sai an hada shi da aiki sai ka ji innal ladina amanu sai ka ji wa amilu salihat to naka ba za a yi imani ba kawai na a zauna ba aikin kwarai ai ni dai musulmi ne shikenan ka bi ta zan da kake so ka shiga sanda kake so ka ci abin da kaga dama ka mallaki abin da kaga dama babu kallon tsarin musulunci a haka a imanin ka akwai tambaya don haka lallai mu shiga taitayin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat bi imaniha khayra kafiratan lam takun تكن min qablu قبل min qablu قبل طلوع min al maghribi duk wani kafiri da ran nan wato yawaye gari rana ta fito daga yamma yana kafirinsa to dan ya musulunta a lokacin musuluncinsa ba zai musu amfani ba kamar da aka fara aka rana aw nafsan mu'minatan asiyatan lam takun kasabat min imaniha khaira ko kuma ga mutum musulmi ne mumini ne amma bai tsina na komai na aikin da'a ga Allah ba ai la tanfa'u tawbatuha idan mutum ya tuba yayi nadama a lokacin tuban ba za ta yi mishi amfani ba domin lokacin tubar ya kure kofar tuba an toshe ta dama da ake da ita ta karɓar tuba ta tsaya ta daina yi ya tabbata a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa babun من قبل المغرب مسيرة عرضه أو قال يسير الراكب في عرضه أربعين سنة خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأن حديث الإمام الألباني إن جنت صح أتكلم كتاب صحيح سنن الترمذي الألباني a kan lamba ta dubu uku da dari biyar da dari da talatin da biyar albani ya ce hadisi ne mai kyakkyawan isnadi hadisi ne hasan annabi ke cewa akwai wata ƙofa ƙofar tana ɓangaren yammacin duniya daga get daga bangon ƙofar zuwa ta, faɗin ƙofa kenan faɗin wannan babban get ɗin shine tafiyar mahayi wanda ya hau a ƙaddar ingarman doki sai ya kwashe shekaru arba'in daga farkon ƙofar zuwa faɗin da ya ƙuri sai kai ƙoƙari ka kwatanto ka hararo yadda ƙwaƙwalwarka za ta iya kwatanta maka yadda ƙofar doki mai sunan doki a haushi a tafi a su kwana tafiya sosai irin ta doki kosashe lafiyayye mai jin kansa a tafiya ya kwana daya ya kwana biyu ya yi wata daya ya yi wata biyu ya shekara daya tafiya bai ke mai daya ba to har sai ya kwashi shekaru arba'in tukuna yanzu haka kofa tana nan a buɗe duk wanda ya tuba tuba shi kawai an karɓa kofa tuba idan kullum shan jini ne aikinka kullum kisan kai ne aikin ka yau idan ka ji wa'azi ka tuba daga yau ka ce ka daina duk an yafe maka wancan laifukan insha Allah tunda kofar tana nan bude ran da duk rana ta fito daga inda take faɗa ran da za a kulle kofar kuma ba sauran tubar da za ta samu shiga Allah yana son bayan Allah ya shimfiɗa ma bayansa hanyoyin da za su kai gaci hanyoyin da za su ci nasara hanyoyin da za su samu yaddar Allah hanyoyin da za su bauta ma Allah Allah ya karbe su ya masu goma sha tara ta arziki ya masu nagartaccen masauki amma shaidan yana nan yana iya ga sa da shaidanin mutum da na aljan saboda ba rago bane shaidan dare da rana ya tabbata hadisin muslim annabi ya ce shaidan yana da al'arshi gadansa na mulki a tsakiyar teku kullum a nan yake baza ma'aikata kuma kowa ya nausa a yi gabas a yamma a kudu a arewa a kuma dawo masa da rahoto kowa ya zo ya gaya irin aika-aika da ta'asa da ɓannan da ya a cikin bani adam kowa ya kawo rahoto wani a nan ake ƙara mai girma cikin wanda suke ƙarin samun ƙarin girma nan take shine shaidanin da ya je uwa ya sai da ya raba miji da matarsa sai da ya sa aka saki aure to wannan nan da na ake promotin dinsa a bada shaidan amma da yardar Allah da ikhlas da neman taimakon Allah mumini yakan fi karfin shaidan ba yadda zai da don shi kan shaidan sai dai ce illa ibadaka humul mukhlasin sai masu yi don Allah cikin bayanka su ne ba ni da yadda na iya da su dole in kalle su kauce shi yasa aka samu a cikin bayan Allah waɗanda annabi da kansa ya bayani ya ce idan umar ɗan karɗabi ya biyo layi ya biyo kwararo kwarkwana shaidan ya biyo wannan kwarkwadar shaidan kaucewa zai ba zai da su gaba su kiliya da umar ɗan karɗabi a tsukin kwararo layi titi guda ba ba zai yi ba sauraka inda umar yake zaune shaidan bai iya zuwa wai ya ma zo gurin ma bai isa ba ba to kuma ka san shi kan shi umar ai akwai maza gaban shi ko akwai abubakar abubakar shi ne annabi yake cewa abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu shi ne ya ce rana ba ta taɓa fitowa ta faɗi akan wani mai imani matukar ba annabi ba ne ba da ya kai abubakar shi ne da za a gwada imanin shi na sauran musulmin da ba annabawa ba imanin abubakar zai rinjaye namu duka gaba ɗaya radiyallahu ta'ala anhu shi ne aka tambaye manzon Allah sallama aka ce wa ka fi so a duniya annabi ya ce aisha aka ce a maza muke nufi ya manzon Allah ba a mata ba aisha kan dama matsayinta a wajen ma'aibai bayar matsayinta a wajenka matsayinta a wajenka ai bai koyi gare mu ba muna nufin a maza wa ka fi so a duniya ya ce abuha kenan abubakar radiyallahu ta'ala na gaba ya gaba maza sun gaba Allah ta'ala ya ƙara yarda shi gare su mu ma Allah ta'ala ka ba mu namu laban قال يجوز في كتاب الإشاعة إشارات الساعة ما نصه أكون لتابي الإشاعة هنا لتابي كنا الإشاعة في أشرات الساعة bayanai masu yaduwa a cikin alamomin tashin alkiyama yake na kwafo magana gata yadda take ومن الأشراط العظام طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وهذان أيهما سبق الآخر على إثر سبق الآخر على إثره فإن طلعت الشمس قبل خرجت الدابة ضحى يومها أو قريبا من ذلك وإن خرجت الدابة قبله طلعت الشمس من الغد abin da ke cikin wancan littafin yake cewa manya-manyan alamomin tashin alkiyama daga cinsu akwai hudowar rana daga inda suke fadawa sai kuma fitowar dabban nan ta ƙasa dabbar ƙasa yace wa'annan alamomin kowace ta riga to ɗayan na biye da ita ɗayan na nan a gurbin ta don haka idan rana ta fara fitowa da farko to dabba za ta fito hantsin wannan ranar da ranar ta fito ta yamma ta koma ta fadi to da gari ya waye kashe gari lokacin hanzi lokacin walha to dabba za ta bayyana idan kuma dabba ce ta fara bayyana kafin kullowar rana ta inda take fadawa to nan take kuma washe gari ke da wuya ita kuma ranar za ta fito daga inda take fada sau da wannan sako ne mai gaure duniya baki ne a lokacin guda mai taliki ya ƙara bayani kafin bayanin shi akwai hadisin muslim wanda shi ma ya kara tabbatar da cewa kofar tuba tana buɗe Allah shi ne yake karɓi tuban bawansa matuƙar ba a kulla waccan kofa ba annabi ce man taba qabbal an tatlu ash-shamsu min ha taba Allahu alayhi duk wanda ya tuba kafin ranar ta faɗi ta faɗa ta manana ma'ana ta fito daga inda take faɗawa Allah zai karɓi tuban a wannan littafin kuma yake cewa mawallafin littafin sunansa Muhammadu ibn Rasul Barzanji الحسيني كتبه أحمد بن علي طبعة دار الحديث القاهرة والجدير بالذكر أن الكتابة طبع باسم الإشاعة لأشراط الساعة الإشاعة لأشراط الساعة بدل الإشاعة في أشراط الساعة يعني جارة أكن سونا كمية علي أنا يتي قل انتظر أتي مسو جرى هذا هذه الأشياء ku je ku yi ta jiran ɗayan wannan abubuwan tun da kun ce sai kun gansu sannan za ku yi imani sai mala'iku sun sabko sun ce muku muhammadu da gaske yake yi ko sai allah ya zo ya ce muku ni ne na turo muhammadu ko ko sai ainihin wato alamomin tashin alkiyama manya-manyan sun bayyana sannan za ku yi imani to ku je ku yi ta jira mu ma muna cikin masu jira muna jiran zalika yace fihi tahdidun ala ah ala had i'malu mashi wannan akwai barazana da razanarwa da tsorakarwa kamar da Allah yake faɗa a wata anan cewa ai luma shi tun ku aikata abin da kuke so ku aikata abin da kuka dama ai ba an umarce su ne kowa ya abin da yake so ma ai gatse ne ko kamar ta hakun ne na ce ka bar aikin na ce ka daina ka to je kai da abin da ka dama kayan kana da hankali daga lokacin da sai ka bari ka san yanzu kuma magana ta tashi daga in da kana tunanin wargi ne to yanzu ba wargi bane daga kai ake وذلك لأنهم لا ينتقدون إلا ما ذكر لإنكارهم للبعث وما بعده بما أي ظاهري إن إذا أكرا متن دعاية القرآن بيتي تاثيري ببيجارة با فأي كمر ينا جنن سيا غني أكاكا كمر إن با أزمي مكي نرى مضان با وستيرن أكا كي أزمي نأكو سنن سكي الأوكا كاغن kaga wannan azumin sa bai koyi da kowa ba sai shedan sai son zuciya shi domin a ce duk a musulmin duniya waɗanda ake samun sakonnin ganin wata daggare su duka ba na kirki sai kai karan kanka shi sa irin su har abada ba su da cikin al'umma ba ka ganin gungun su wuri guda kuma ba su iya tsina na komai ba su iya kawo al'ummar wani ci gaba a al'amuranta ba su kawo mata wani ilimi ba su kawo mata tsakafa ta rayuwa ba haka dai suke a balbalci a tambaye saboda wannan rukun tsakanin kamin da suka yi madini su ba za su gaggata ba sai kansu yanzu ko uban shi a sarkin musulmi to bai yadda da shi ba wanda sarkin musulmin nan ba shi kaɗai ke yake hukunci ce kaza ba ka'ida ce ta musulunci in mutane sun kai uku to dole ne dole ne a sa shugaba a ciki kai tun biyu tun daga biyu sai an san wa shugaba a ciki ka'ida ce ta addini sannan aka zaɓo wanda aka natsu da su ba a san gaibu ba an san zahiri ne kuma zahiri aka ce a yake da shi aka zaɓo wanda ake ganin sun damu da abin suna da ilimin abin suna da wato ainihin guziri a kan wannan fannin aka zaɓo ɗaya can ɗaya can ɗaya can ba 'ya'yan cikin shi aka naɗa ba sannan kuma aka buɗe hanyoyin sadarwa ga wayoyi muna tahowa nan alairukan hanya ina dubawa sai na ga sako ya shigo an turo lambobi in Allah ya sa an ga wata yau duban mari da a ci ga lambobin da za a kira isar da sako kai me yasa ba za ka kira ka isar da sako ba kuma in ba za ka kira ba me yasa waɗanda duk suka kira wanda ba sanin su kai ba wani yana kila kano wani yana abuja wani kila yana legal wani yana katsina wani yana zaria wani yana safo gashi nan dai haka wancan ma ce ya gani wancan ma ce ya gani kuma haka ka'idar addinin ta zo kai ba a san ta ka'idar inda ka samu ta ba gurin shekan ka samu duk ka bo'in nan mutanen ka karyata kai a tsuguna kai kai kaɗan da gaskiya su mu liru yati ba rubu ya tika iyamu ba aka ce kai ba kai aka ce kai sai ka gani ba inda ganin watan wani abu ne shi manzo Allah kansa shi ma ganin masa ake ko ka taɓa jin manzo Allah ya taɓa ganin watan amma shi ya gaggada dan uwan shi musulmi shi manzon Allah ba wanda ya fi kowa ka fi kowa fai da koye ko ba haka bane ba na manji ce ka kowa fai da ɓoye aiko ka duhu ya yayi zuciyar kowa hawaye ga sifa mai ba da ƙayi ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa sallama shi ya yadda ya gazgata na ƙasa da shi akan ganin wata kai ka kare ta na gaba da kai akan ganin wata kuma ka ce irin wata musulunci na annan muhammadu kake Kasan dai duk wanda annabi zai tafiya da shi shi kasa yake da annabi muhammadu ko akwai ja to annabi ya yadda da ganin watan mutane shi Allah bai taɓa nuna mai ba kuma yana zuwa yana duba sunna ta tabbatar annabi yana duba yana duba jaririn wata hadisin Abdullahi dan Umar ya yace tara annasu hilala fa aqabartu an sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu mutane sun taru ana duba ganin wata kowa na neman wata sai Allah ya nuna mun sai na koma na ga manzan Allah ni fa na gan shi ga manzan Allah yana duba Allah bai nuna ba sallallahu alaihi wasallam ya yadda da ganin yaro matashi Umar dan Abdullah dan Umar ya umarci musulmi duka su sani da azumi idan aka ce so kowa ya gani aya ko wanda har abada ma ba zai azumin ba ko akwai mai makahu akwai mai dindimi akwai wanda kuma zai hazo garinsu gaba ɗaya gina sai a kwana bako ba su ga watan ba ko ta gabar ko ta yamma in ka ce sai kowa ne ya gani ai wakilci ne addinin musulunci wakilci in dai zaɓen kujerar shugaba duk mahimmancin shugaba wakilci ke tabbatar da shi duk girman shugaba da matsayin shugabanci a musulunci wakilai ke tabbatar da shi ba a cewa kowa ya zo ya dan ai abada da za a zaɓa musulunci to ka addinin musulunci a wakilci ne kuma wajibi a yi shi a ilmance ne ba a bisa son zuciya sannan shi mai wancan littafi al'isha'a da ashirar sa'a ko fi ikiratis sa'a yake cewa ya yi hujja da hadisin da musulun ya fitar a lamba ta dubu biyu da ɗari tara da arba'in da ɗai da wani cikin marwaita hadisi baitin musulun mun wadatar da musulun min kadai ya wadatar akan cewa hadisin ya inganta insha Allah ita manzon Allah sun sulama ya ce inna awwalal ayati qurudan طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس يضها وأيهما كان قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها na farko farkon alamomin tashin alkiyama manya-manya da za su fara bayyana shi ma hadisin ya faɗi guda biyu ya ce fitowar rana daga inda take faɗawa da kuma fitowar dabban nan ta ƙasa zuwa ga mutane wanda idan rana ta fara fitowa to ita kuma da hantsi wannan dabba za ta bayyana a takaice dai wa'annan bikin su ne farko kowace ta riga ɗaya to ɗaya tana biye da ita shi ma hadisin haka ya faɗa sha abokar kuma Allah ji ganin da gafara ya ce ma bayyana Allah ta'ala anna sabilahu almustaqim wahid yayin da Allah ya mana bayanin cewa tafarkin nan nasa mai kake tafarki ne guda ɗaya ina Allah ya bayyana mana wannan can baya karatun ranar da ya ce wa sirati mustaqiman kuma ya ce fattabi'u to wa anna hunaka subulan mana muslimina min ittiba'iha har wayo kuma Allah ya sake bayyana mana cewa akwai wadansu hanyoyin fa barauniyayin baraunin hanyoyin gefe guda kuma ya hana musulmi su bi wa'annan hanyoyin ya faɗi dalili ce ba ta farraka biyan an sabilihi za su iya sa musulmin su rarrabu kamar da ranar na ya bayani da duk za a kashe ƙungiyoyi musulmi ya zama abu ɗaya wannan yana daga cikin arzikin da sahabbai suka samu ba ƙungiyoyi cikinsu ba ƙungiyoyi an gane mu ko har yanzu a najeriya kafa kungiyoyi ake yanzu an magana ne za ka faɗi kungiyoyin sufaye ku. ƙadariya tijjaniya ahmadiyya shazaliya wane ne wane ne ko duk da wancan biyun sun aka fi sani to sannan idan ka dawo ahalin sunna ka ce jama'a jama'atu izalatul bidawa ga mutu sunna kafin nan akwai jni jama'atu nasarar islam duk ƙungiyoyi ne jama'atu nasarar islam an kafa ta ne don tabbatar da musulmi a kan musulunci manufar kafa su ba ta bambanta ba da manufar kafa izala tafiya ce tafiya kuma an fara aiki an fara da'awa ana kiran makusa zuwa ga addinin musulunci tafiya ce tafiya aka jawo sarakuna ana ganin matsawarsu za ta sa kungiyar ta karfi ta kafu ta kama kasa to ta koma hannunsu kuma sai ta zama mulki sai aikin ya gagara shi sa yanzu jama'atu sunanta ne kadai a bayyane amma aikin ta gaskiya ya yi rauni in ba dai kamar sanar da ganin watan nan ba da wani abu ta kamaimai dai ta kamaimai na ce gashi wani aiki dunkulalle ana gudanar da sunan jni ga masallatai tana gina ga makarantun na tana tafiyarwa abin ya yi rauni kwarai ban ce babu ba amma dai ya zama wato kaɗan na nasu ƙungiya mai aiki yanzu ita ce izala ko kaƙi ko kasu to amma yanzu ƙungiyoyin sufaye sun bunƙaso kawai abin da ke so in faɗa a nan shine duk mai kawo yanar kungiyoyin me ya manufar kafa daga sanin manufar kafa su ne za ka yi makowace hukunci jni jama'atu nasirin islam ba a makala sunanta ga wani kaliki ba wannan ya ishe ka ka alamta cewa ƙungiyar musulunci ce gaskiyar magana ko musuluncin take kuma akan tabarkin sunna su ko sauran duk sunan sunansu makale yake da sunan wasu mutane to tabbas nan kan akwai matsala domin muradu da manufofin wa'ancan mutanen da aka makala sunan ƙungiyoyin zuwa gare su su za a yi ta kare hakikanin haka kuma shine bambantuwar ko rarrabuwar musulmi ba musulunci ne a gaba ba musuluncin rumfa ne umbrella ne amma ƙarƙashinsa manufofin da ke ƙarƙashin wannan sunan misali tijjaniya za ka tarar da sha'arudansu da ƙa'idojinsu da abin da suka bambanta da su da saura kadiriya akwai sharuɗansu akwai ƙa'idojinsu akwai abin da ya bambanta su da wa'yansa amma dai yana yi duk da yadda take to ita da kanta ta kance ita uwa ce ga kowa idan da za ta rike matsayinka, ita ce za ta kashe kungiyoyi ka da mai da musulmi abu da a ce kai me kake yi ka ce tijaniya to zo bayyana mana me take ya aka yaushe aka fara ta gaya mana tarihin ta waye kafa ta duk abin zai bayyana to kafin ya kafa ta ana musulunci kuma a musulunci eh ana yi to a irin wancan kai ma mai kadiriya so yi bayani ya na tarihi kowa aka bu za a gano tarihi shi ta ce kai ma mai lalata da mana tarihi kai kwana-kwanan na shekaran jiya ka kama to gaya mana miyar ni. a ni gani ne musulmin sun rikice sun mance da addinin kawai na haka kai su ce a zo a dawo madaran musulunci to me yasa ka kira kanka izala to a'a bata ta ba a ajiye ba sunna kawai sunna ba shi nan ba ni izala ban dauke ta wani abu ba ba sunan wani ba ne muka tu taruwar izalatul bid'a kawar da sabon abu a musulunci wanda ba a san shi ba zamanin manzon Allah da sahabbansa da al-khulafa wa da al-qurun salatul fasala babu shi yanzu an kawo shi an yi dumu dumu ana aikata shi da suna addini a ajiye shi gefe guda bayan nan kuma wa iqamati sunna sai a ɗauko madarar musulunci sai a zo a aikata ba mu shi sa ba wani sharaɗin shiga ban ce sai wani ya duk wanda ya da wannan ya je ta aikin musulunci ban ce sai ya kawo kan gina ba amma su haka abin yake a wajensu kowa ce yake mu wasuwa ne. kai musulmi kawai ya ishe ka babu ran da haka za ka samu sai idan duk an yadda da alkur'ani yadda ya zo fassarar magabata na kwarai a yadda da hadisan manzon Allah yadda suka zo fassarar magabata na kwarai kenan daga nan ba sauran wani wani wancan wancan wancan wancan duk masallatai su zama na Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma ahadan da za a samu wannan shi kenan an huta amma kash waɗansu zirga sun yi nisa ana samun ɗaukaka ana samun matsayi ana jin sunan mutum wani ƙarƙashin ƙungiyar ne aka san shi wani in ba da ita ba zai kai labari ba yana ganin abincinsa zai fare yadda da allah ta yi rauni ka kan zuciya ya baibaye mutane ya Allah ka yaye mana irin wannan yanayi ka raba mu da san zuci fa ala ayi halin shine nan malam yake gaya mana tunda Allah ya yi bayanin cewa tafarkin sa guda ɗaya ne ya kuma bayyana cewa akwai wa'yansu tafarkoki daban-daban amma ya hana musulmi su bi su domin za su rarraba su su mai da su kashi-kashi kullu hizbin bi maladaihin farihu kowa yana takama da kayan gidansu musulunci ya zama kamar mu ga irin namu wannan ga irin namu a cika sharaɗi kaza sannan a zama mu a cika sharaɗi kaza a duk ya kawo wani sharuɗa annabi ya ce duk wani sharaɗin da babu ji a littafin Allah ba ta ce ne kowa kai sharaɗi ɗari hadisin musulun to bayan da Allah ya wannan bayanin sai ce zakarafi ma ya ce annan lazina taba'u tilka subula cewa duk wanda suka bi wancan sabbin hanyoyin na bayan fage fafarraku dinahum biha suka rarraba addinin su sanadiyar bin wa'annan hanyoyi walaisu ala hudan ba sa kan shi ba ita ce ayat da malamin karanta mana yanzu insha Allah innal ladina farraqu dinahum innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay farraku dinahum tabbaci hakika waɗanda suka rarraba addinin su ta hanyar sabani na ƙarya na ƙirƙira a ciki a samu wata ƴakwana wata ƴar a makale mata a yi bala'i a ce to ai an ce kaza in masu wayannan tawilolin to ba nusu suke bi ba suna bin ne mutashabihatun nusus maka samun da za a makale a shigo da sharri sai a shigo da shi wa kano shiyan suka zama kungiyoyi mu ne su wance mu ne su wance mu ne su mu ne su ga sharaɗinmu ga dokokinmu wayansu ma nasu sharuɗan a fili suke nuna su ko ta huskar wani rawani ko ta huskar wani irin rukon ko wani tarbi ko ta huskar makala wani ga nan dai kayan addini ya zama kamar wani shihar da ta ga mai wannan yanzu kamar shi'a rawaninsu sananne ne ko da kaga rawanin kasan wannan rawanin shi'a ne kaga ba rawanin manzan Allah ba ne tun da har ya bambanta lokacin da ake tijjaniya a kasan nan ana nan ana yi sai faila ta zo faila a cikin tijjaniya ne sun zo da salon shan bambam na farkon sayan sun su nasu ya bambana na farkon shine kama kirji haka suke sanar kun gani ana ce musu yan gabar su ne ɓangaren tijjaniya da ake cin faila ta ibrahim yaz da izala ta zo duk da farko haka muke sallar ma'asar take tun da haka muka tara ana yi amma ana ilimi ana karatu sai ha gane cewa yin hakan shine sunna kasancewar wa'ancan yan faila suna yi bai damu izala ba da ta gano sunna ne ta koma ta mai da hannunta a wannan shine hakikanin sunna ta dukkan annaba babu wani annabin da ya ma Allah sallah hannunsa a haka babu shi duk bayan kabbara harama hannunka na dama yana kan haku akan kirji wannan shine sunna da ta tabbata daga manzon Allah to kasancewar yan bida su na yi bai sa mun kyama ba muka dawo aka gyara tun da izala ta zo kokarin gyara ta nemo gaskiya ta aiki da ita muka zo muka gyara kiran sallah suka yi ta faɗa da aka yi ta rikici su kan suka a ilmance dai a salatu khairu min an shine gaskiya shine farko a salatu khairu min an daga cikin littafin da ake hujja da shi akwai aqiyatul mu'ti littafin zaure ne ana karantawa ya tabbatar da as-salatu khairun min an-nawm shine farko kuma shine a hadisin manzon Allah kasancewar mutanen makka ba haka suke ba bai damu izala kuma sai da aka tafi aka tattauna saboda haka cin da izala ta zo nufin ta dai gyara ne so da karka zama ɗan izala amma ba ka tunanin ka gyara abin da aka ce maka na gyara duk abin da ya tabbata a sunna to a gaya wa mutane sunna kuma su gyara sunna karka goyi bayan al'ada karka goyi bayan gargajiya karka zo da sunan izala kuma kana da wani shi'ar shi ne na kadan mun lura a da suka ɗaure marawani wani irin ɗaurewar gindi aka mai da shi kamar wani wajibi in ba ka yi rawanin ba kuma kai ka zama kamar wani abin tuhuma kai ya ne ya haka ya wata nan ka yi rawani wata nan ba ka yi rawani wata nan ma ka bar kanka haka nan mana ko laihina shi kenan rawani ba alama ce ta wayo kuma sun shi kenan sai na yi rawani sannan na yi suna ba ran da na yi rawani in rawani a ran da ban yi rawani ba na ga dama wata zan sa shi yawwa na kai ɗauri sutura ce wannan ne karfa tsare shi ke amma kawai dai wannan muna yi ne a kaje da abin da aka saba tun da ba ba ne ba babban riga da malam malam ba laifi ba ne al'ada ce ta sutura sauraka ya halatta babban abin nema ya rufe tsare ci shi kenan to yanzu ce da duk yan agaji sai ka ce haramun suke tun da su ba su sa babbar riga da agaji don haram kuka yi Allah ya sa mu dace wallahi malam sai mun ji tsoron Allah addinin nan addini ne na ilimi addini ne na cire son zuciya kana nan da sunan wai kana izala wallahi za ka waye gari ka iya zama dan bid'a baka sani ba sai kana bibiyan nassi nassi yana gyara ka lasta minhum fi shay ba ruwanka da su baka hada komai da su ba kai ba wato ba ka da wani matsayi baka hada komai da su ba dai su daban kai daban domin kai gaskiya kake bi su fusan zuciya kake bi inna ma amruhum ila Allah abin sani kawai al'amarin su na wajen Allah yana da yanda zai da su shi zai dau mataki akan su ba dai sun yi jin tsoron Allah ba sun rarraba addini sun yi addini gida-gida sun masa kaso-kaso sun sa sharuɗa sun sa dokoki sun sa ka'idoji sun sa alamomi malam ya zambi hillahu wai don a gane su haka lokacin su ma eh, yan salafiya su ma da suka taso da nasu zafin kan a lokacin amma su alhamdulillah suna gyarawa sai suka mai da ɗage wando kamar shine shi'ar nasu sai suka mai da jilsa ko dunkula hannu shine kamar shi'a kamar wani take ne sun sai dan labiran tsatsai a ga kana dunkula hannu na ga mana ba alama za ka mere shi ban sunna ce ka yi a sunan sunna kawai ka gano ka gyara ci gaba ne ka gyara amma ka taɓa ji magabata wani ya kyari wanda ba ya dunkula hannu ko ya mai kallon jahili ko ya mai kallon tuhuma ko ya mai kallon bai san sunna ba sai mun haƙura da junan mu zarata na gaba gaba su rika wayar na baya na baya kuma su rika yunkurawa manya su su tausaya ma na baya ƙasa da su na ƙasa kuma su girma manya dole ne a tafiyar sunna amma ba wani wata duniya da za a ce wai wannan ta matasa su kadai sai abun su su kadai a bajjata su su kadai an sa son zuciya idan haka haka alaƙa ta malam duk manin da ka sani a musulunci da kaɗan kadan take fara in ba a gyara ta ba har sai ta zo ta yi girma ta kuma ta ɗariƙa da ba yanzu za a ce kullum za ka zo wa'azi ka kafa da wanda ya kafa maka kungiya shi ma nau'i ne da ke nema ya zama kamar wata kuma wani abu daban kuma wani shi'ar mu ji tsoron Allah ba kullum yanzu sai na ce abubakar gumi kullum ƙa'ida in zan hannun bari sai na ce abubakar gumi sai na ce um, um, sama'il aizaru wanda ya askasa sai ne ya kuma wannan babu gidadanci cikin wannan lamar, ko yin gidadanci wanda ya kafa in don Allah ya kafa yana can Allah na girmama shi da addu'a ka da ba addu'a ka in kai mai addu'a kai lada ka samu don ibada kai kai ma in ya cancanta addu'a za ta same shi kuma kai a baka ladan kai mai addu'a wanda ba ya don Allah wanda ba don Allah ya ba wallahi ba ruwan Allah da shi duk yawan da ake ganin magoya bayan da waye kai kane za a kai ka kabari kuma kai kane za a tambaya don wa ana ha magana bid'a ba sai fa an bata sai fa an daure ba kowa tana iya bulaliyar kan hanya ce yawa ba wai kawai za mu yan dariƙa za mu ta taba ba mu matan mu ma mu da mu gyara su mu ji tsoron Allah ai dariƙa su can da suka fara ba suna aka kafa mata banan take wayansu yan abubuwa aka fara yi ai ba komai la ba sa la ba sa eh haza hasanun haza hasanun amma ina din shi a hadisi ba a gano ba ya kai tabi da haka ya zama dariqa ai sharutu ne ke cin dariqun da rana ɗaya wani ya zika zaure ya rubuta su ya fito ya karanta mutane ba aka shi shi ba take amma a hankali a hankali ana bi ana bi suna ƙarfi har sai suka zama wata sabuwar tafiya duk sufanci babu lokacin da aka ciro wata tafiya wata sunan tsufanci a hankali a hankali yake yaduwa yake yaduwa har abin ya zama kuma layi na daban to haka abin yi yanzu ka tashi misali a Habai, kafinsu da tabi'ai kafinsu da tabi'an tabi'ai da ana tashi an mutu ka tashi wani a kabarin ka ce da Allah yi min bayanin sufanci ayi ka sa shi a kwana zai ce me kuma haka tubanci abin nan da ake ganin muhimmanci a musulunci shi nake zo ga min bayani sai ce maka shi ne san wani abu da ka jiya da sunan tubanci wallahi ba ka to duk karkashin inuwar wannan tafiyar aka ke kuro wannan ɗariƙon na subaye ake cin ɗariƙon subaye ita kanta kalmar tasawufin malamai na tattaunawa ma amma zanta ne da sunan musulunci tana ma da mahalli shin ta ma dace da siga irin ta larabci ma kuwa larabci ne kuwa eh? me asalin kalmar wannan swadun din da wawun da fa kalmar me larabci ne larabci ne me ma'anarsa ana tattauna a kan wani إنما أمرهم إلى الله al'amarinsu yana ga Allah sun mai nabbi'uhun bi makanu ya fa'aluna sannan zai ba su labarin abin da suka zan suna aikatawa kowa sai ya ansa tambaya me yasa ka gita sharaɗi kaza ko me yasa aka gita maka sharaɗi kaza kabi me yasa ka kira kanka wane bayan sunanka musulmi hmm? bayan sunanka musulmi akwai sunayen da larura ke kawo su akwai wanda ake wa mutane don a bata su kamar masu bin aƙidar ahlus sunna wal jama'a sai a ce masu wahabiyawa kaga su an kirki suna an sa masu jingina su da Muhammadu bin Abdul marubucin marubuci a musulunci mujahidi mujaddidin addini ana faɗa masu dan amma ba su suka yi sunan ba ahalin sunna shi ma suna ne asali da ba a san shi da irin wannan sigar ba ahalus sunnati wal jama'a amma an san lafazin al jama'a larura ta kawo wannan sunan a lokacin da musulunci ya tsinci kansa cikin gurbatar mabiya ariku suka yi yawa firak na islam suka yi yawa wancan jami'a wannan eh, eh, eh, khawari wannan ashariya wannan gashi nan ne daban-daban aka samu inda suka tsaya suka fito da madaran musulunci ba an magana za ce abi sunna abi sunna daga na sunan hali sunna yake turi ba kungiya ba ce ba ba wata tafiya ba ce da ba kawai inda za ka yi kokarin yin addini ka kwatanta yadda madara abin take a asali sai ka ga tsari na mu ka ga tsarin rasulu kuma na mu fassara magabata na kwarai na ce a tsarin hali sunan haka amma kalma jama'a a bakin manzon Allah sallallahu alaihi aka ce alaikum bil jama'a fa inna yada Allah ma'al jama'a to Allah ta'ala zai ba kowa labarin abin da ya aikata a tambaye shi ya kare kansa taraku dinahum alladhi umiru bihi sun bar addinin da aka umarce su wa tabawun bid'a sune ma abuta bidoyi wa turuqud dalal ma abuta bin hanyoyin fata mimman yadda unar islam wanda suke ikirarin musulunci a bakunansu wata taraku sannan yadda unar hawa suna bin abin da yake son zuciya ويضعفون المسلمين بتفريق كلمتهم سنة روننا مسلمي سبود رب كلمهم مسلمين إضلالهم عن طريق الهدى والرحمة سبود بشي وذلك سنبر كلمة ننتشلوا ثم كلمة الرحمة أبو داود يبدو تعزيز إلى أمام الترمذي المعاود أن أبو سفيان رضي الله تعالى عنه يكي سوى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ala inna man kana qablakum min ahli alkitab ibtarafu ala sintai wa sab'ina millatan fa inna hadhihi al-umma satftariqu ala 73 وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وانا حديث ما تبتد لفظ الجماعة تزمن الله سبحانه annabi sun sami ke cewa ku saurara ku ji wayanda na gabace ku cikin ma'abuta littafi sun ta ƙungiyoyi suka yi tarar da kowa haiti suka su kashi saba'in da biyu kowa na jin kan. ita to kwanci tashi tarihi zai maimaita kansa al'umma ta sai ta kasu kashi saba'in da uku ita amma saba'in da biyu yan mutane ɗaya ce kaɗai a aljanna musulmi lizaman Allah ya riga ya faɗa kuma abin da ya faɗa sai ya tabbata sai an yi ƙungiyoyi na san zuciya har saba'in da biyu ta ci kwanta uku ita ɗaya tallin tal ita ce ta kwarai yanzu don Allah in kana son kanka da lafiya bai zama wajibi daga yau ka hana idan ka bacci sai ka gano wannan ƙungiyar ba dole ka gano ta don annabi ya ce ita kai ne za su shiga aljanna sauran duk yan wuta ne kuma duk sunan su musulmi kowa musulmi ke ce ma kanshi kuma ma kowa yana cewa shi shine daidai ina alkali da zai yi hukunci a gane wanda ke daidai ne alkur'ani da sunan manzo Allah kawai shi nan da ka zo na kwane-kwane ai to ai yanzu a ci a kalan lahu kalan rasulu kawai alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin na a fata a tashi Allah ya saka ma Sheikh Abdul Qadir Jilani da al'airi wanda aka kirkiri ɗarikar kadiriya aka raba jikin sunansa bai jibba bai san hawa bai san sauka ba aka yi mai ƙarya aka ce shi ne ya kirkiro ɗarikar kadiriya ƙarya suke mashi littafin tana nan hannun musulmi suna karantawa mashahuri shahararren littafinsa al-ghunyatu li talibi tariq al-haq a ciki ya dauki wannan hadisi sai da ya fassara shi ya fito da duk waɗannan tara tun a zamanin sa karni na biyar tara da annabi ya ce za a rabu kashi 73 wallahi sai da ya fitar da dalla dalla a cikin wannan littafin nasa ba ba ka gaya mana dariƙar da ya shi wannan littafin ya wallafa shi don dawo da al'umma ne a kan sunna a kan hadisi daga taban malamin hadisi ne sau da wannan littafin littafin hadisi ne da ya zo kan wannan hadisi wallahi sai da ya fitar da waɗannan kashe-kashen da annabi ya faɗa ya ce ga ƙungiya kaza ita kuma ta rabu kaza da wanta da wanta da wanta da wanta shehu abdulkadir jilani allah ya kan yi da gaba wanda ya kirkiri ɗariƙa shi ne shehu tijjani kamar yadda ya cikin jawahir ma'ani amma shehu abdulkadir bai kirkiri ɗariƙa kawai an arbakinsa ne aka ci mashi albasa za ku tsaya da jira na sashen alkiyama ya ce bai san ku ba allah wajar haka zai ce allah ya shirya da mu to ina ga dai tun da lokaci ya yi shi wannan hadisi mun bashi gobe sai a ƙara bayani akan san Allah kan ya kuma ba mu dama da izinin Allah domin bayan shi ma akwai wadansu hadisan wanda zamu je su ƙarƙashin fassarar aya ta gaba da tarin yeman da abin hasanatin Allah kai mu gobe sai a bi su da yardar Allah amma yanzu nan za mu tsaya da fatan abin da makaranta daidai Allah ba mu lada da ikon aiki da shi da sauraron da muka yi da haɗin kan da muka ba duka Allah ta'ala ya rubuta su mizanin mu da ayyukan alkhairi Allah ya sa mu kai gaci ranar tashin alkiyama Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya wa zama fi duniya hasanatan mutu da aka rika hasanatan na kuwanne Allah mu roƙonka da annan mun tare da nazarin littafin ka Allah ka tausaya mana mun baro hidimin mu mun baro ayyukan mu mun baro lokutan mu mun baro hutawa a inuwoyi mun ga rara mu zo mu saurari littafin ka Allah ka duba zukatanmu ka tausaya mana a Allah in ma da ɗan wani ɗan karkaɓe karkaɓe a cikin zukatan da niyoyin mu Allah ka wanke su ka tsarkace zukatan mu ka sa domin ka muka yi duk wanda ya yi don Allah komai ƙanƙantar abin da ya zai ci gajiyar abin ka Allah baya lalata ladan wanda suka kyautata inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin yace innal ladina amanu wa amilu salihati yace inna la nudhi'u ajra man ahsana amala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la